Tambaya ta takwas, karanta suratul fil kuma ka fassara ta. Amsa, suratul fil da kuma fassararta da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ashe baka ga yadda Ubangijinka ya aikata ga mutanen giwa ba, ashe bai sanya kaidinsa a cikin ɓata ba, kuma ya sako a kansu wasu tsuntsaye jama'a jama'a suna jifarsu da wasu duwatsu na yumɓun wuta sa'an ya sanya su kamar karmami wanda aka cinye Suwatul Fil aya ta ɗaya zuwa ta biyar. Fassara Ashe baka ga yadda Ubangijinka ya aikata ga mutanen giwa ba? Ashe baka sani ba ya kai wannan manzo yadda Ubangijinka ya yi da Abraha ba? Shi da mutanensa mabota giwaye yayin da suka yi nufin rushe Ka'aba? Ashe bai sanya kedinsa a cikin bata ba? Hakika Allah ya mayar da mummunan makircinsu na rushe Ka'aba a cikin tozarta. ba sami abin da suka yi buri na kawar da mutane daga ka'aba kuma ba sami komai daga gare ta ba kuma ya sako a kan su tsuntsaye jama'a jama'a kuma ya aiko musu da tsuntsaye suka je musu jama'a jama'a suna jifarsu da wasu duwatsu na yumbun wuta suna su da duwatsu na taɓo masu tsananin zafi sannan ya sanya su kamar karmami wanda aka cinye sai Allah ya mayar da su kamar ganyen karmami da dabbobi suka cinye shi kuma suka take shi